Masu sauraro barkanmu da warhaka. rahim, Gidan soja kashi na takwas. Babu musu ta samu kuri ta zauna tana dubansa, shi ma zaman ne akan kujerar da ke kusa da ita. A sanye ya kira sunanta Farra, amsawa ta yi tare da ɗago kanta tana kallon sa gani dai ya ba ta tausayi saboda uwar ramar da ya yi amma a maimakon ya ci gaba da yin magana sai ya kasa cewa komai saboda yadda ya ga ita ma ta rame sosai nan fa kowannensu ya shiga kallon ɗan uwansa zuciyoyinsu cike da tausayin juna sannan idanuwansu suna ta famar aikawa da saƙonnin soyayya zuwa zukatansu ji farra ta yi kamar ta ce ma babanta ta fasa auren To amma ina, ta san ko ta ce ba zai saurare ta ba, kuma yadda yanzu Hajiya ta ke kulawa da ita ya ɗan rage mata damuwar son sanin ko ita waye. Ta san hakan ya faru ne saboda amincewa da ta yi za ta auri Yusuf. Farra kiranta Hamza ya kuma yi wanda shi ne ya dawo da ita daga duniyar tunaninta. A ɗan razana, ta kalle shi ta ce, Na'am Hamza ina sauraron ka. Hamza ya yi gyaran murya ya ce, Farra dama na zo ne don in ƙara jaddada miki irin so da ƙaunar da nake miki. Sannan a duk lokacin da muka haɗa ido da ke nakan hangi tsabar tuhuma a idanuwanki, a inda kike zargin ni ne na haddasa mu To wallahi babu hannuna a ciki. Abin da ya faru a ranar shi ne ko da na shiga ɗakin sa na tarar da su sun riga da sun fara maganar aurenki da Saifullahi. Kuma na ƙi in ce komai ne saboda na ga bayyanar farin ciki sosai a kan fuskar mahaifinki. Sannan Bisa ga dukkan alamu dama burin shi kenan ya haɗa ki aure da sef ɗin, saboda hakan ne yasa duk tsawon lokacin da na ɗauka a gidan nan yasa bai fahimci cewa ni da ke soyayya muke ba. Sannan ina tunanin abin da ya ƙara tabbatar masa da kyan haɗa ku shi ne tambayar shi dangantakarsu da kika taɓa yi kwanaki, to ina kyautata zaton shi ne zai sa ya yi tunanin ko kina son sa ne shi kuma shi ma Saif yana son ki. Ina ganin wannan dalilin ne ya sa ya kasa fahimtar mu. Don haka farra na yanke hukuncin zan bar gidan nan kawai. Tunda ni dai ban san dalilin da mahaifina ya turo ni nan gidan ba, kuma shi ma sa bai faɗa min ba har yanzu. farra ba zan iya zama a nan gidan ba ina ji ina gani a ɗaura miki aure da wani ba ni ba. Gaskiya ba zan iya ba. Daga nan zuwa ranar Monday zan tafi. To na san Na san in ban samu in ban samu na miki sallama yau ba zan samu damar yi ba saboda gobe Saturday kowa yana gida. Far'a ina miki fatan alkhairi Allah ya baku zaman lafiya ke da ki Na gode sai anjima. Yana gama faɗin haka sai ya miƙe zai bar ɗakin Hamza. Far'a ta kira sunansa cikin bugawar da zuciyar ta ke yi cikin sauri tana faɗin don Allah kar ka tafi ka bar ni Hamza. Ina son ka a yanzu. taimakonka nake nema domin kai kaɗai ne za ka iya dakatar da wannan auren. Kai kaɗai ne wanda Dadi zai saurara a yadda nake ganin ka a idanuwan Dadi. Babu abin da ba zai iya yi maka ba don Allah ka ce ma Dadi kar ya aura min ya Yusuf. Kai nake so. Hamza in kuma ka ƙi to tabbas zan yi rayuwar auren da mahalicci na zai yi fushi da ni saboda ba zan iya ba wa kowane namiji kaina ba in ba kai ba. Hamza da kai ne kaɗai na gama jin rayuwata za ta tafi daidai. Hamza kar ka jefa ni halaka don Allah. Kai duk yadda za ka yi gurin ganin an fasa aurena da Yasef. Kuka ta saki mai ƙarfin gaske. Tsananin tashin hankali ne ya ziyarci Hamza. Cikin yanayin ban tausayi ya juyo ya kalli Farra idanuwansa cike da hawaye ya ce Farra duk ke kika ja mana wannan abin da kin na kin bar ranar da Da kin bar ranar da sa ya sa ta auren a wata biyar da na samu damar da na yi. Amma yanzu it's too late Farra, I could not do anything. Lokacin ya yi min kaɗan da yawa. Don haka ki yi haƙuri kawai. Shi ya sa ma zan bar gidan nan in tafi saboda in ba na kusa za ki fi samun damar yin rayuwar aurenki cikin salama. Yana kama faɗin haka ya sa kai ya fice ya share hawaye. Ita kuma farra fashewa ta yi da kuka mai tsanani ta faɗa kan kujera tana sakin wani irin kuka mai tsima ruhin duk wani mai tausayi. Wannan ranar da haka Hamza da farra suka yi shi duk komai baya musu daɗi ko kaɗan. farra ba ta yi wani baccin kirki ba sai addu'o'in neman sauƙi take yi. Hakan ne ma ya sa ba ta fito da wuri ba har sai da aka gama breakfast. Daɗewa daɗewa sannan sai da aka gama breakfast da daɗewa sannan ta tashi kuma ta yi mamaki da ba a zo an tashe ta ba bata san dadinta da kansa ya zo ya ga tana bacci sai ya bar ta baya fita dan gaba ɗaya saboda damuwa ta ma manta bata rufe kofar ɗakin ta ba bayan ta yi wanka ta shirya ne sai ta fito da nufin ta je kicin don ta haɗa abin karyawa har za ta fita sai ta hango faranti mai ɗauke da dukkanin kayan da za ta buƙata na breakfast ɗin a gefen ta gefen idonta Sai ta koma ta duba ta gani kawai sai ta zauna ta fara haɗa abin da za ta yi amfani da shi. Kamar daga sama ta jiyo 'yar hayaniya a gurin bakin gate. Muryar mai gadi ta ji yana faɗin ba za ki shiga ba sai kin faɗa min waye ke. Sai kuma ta ji wata murya ana magana da Turanci. Don haka sai ta tashi ta ɗaga labulen windo ɗin ta leƙa. Ai kuwa ta hangi wata kyakkyawar mata tare da wata ƙaramar yarinya a gefe. Mamaki ya yi matuƙar kama ta ganin tsabar kamannin da take yi da wannan matar, don haka da sauri ta bar yin breakfast ɗin ta fito daga ɗaki da gudu tana ƙoƙarin fitowa. Ko da ta sauko ba ta ga kowa ba ta san ko dai suna gurin motsa jiki ko kuma suna can falon hawan ƙarshe suna hira, don a nan yakan tara su bayan an kammala duk wani abu da za a yi na safe a gidan. Tana karasowa bakin gyaɗin ta yi ma mai gadin maganar ya batta ta shigo. Matar na shigowa ta ido huɗu da farra nan take ta faɗi ta suma da sauri. Farra ta nufi wurinta ta tallafo ta hankalinta ya yi mugun tashi. Gashi yarinyar ta ta ta fashe da kuka tana magana cikin harshen indiyanci tana faɗin mama ki tashi Dan Allah kar ki mutu ki bar ni kamar yadda baba ya tafi ya bar ni kin ce ba zai dawo ba ke ma kar ki tafi inda kar ki tafi inda ba za ki dawo ba ki tashi in ba haka ba ni ma zan mutu Mummunan tashin hankali fara ta shiga, take ta fara ihu tana kiran dadi dadi. Take amsa kowar muryar fara ta karaɗe gidan a inda take kiran janar cikin tsananin kara mai ɗauke da rudewa da shiga tashin hankalin faɗuwar wannan baiwar Allah da ta shigo gidan tare da karamar yarinya da bata wuce shekaru shida ba. Kankace meye wannan kowa da ke gidan ya hallara a bakin gate tun daga kan ma'aikata har zuwa shi kansa malallakin gidan. A inda duk bikin da ake yi Hamza yana ɗaki yana baccin gajiya da wahalar kwana da yayi yana sallah da addu'o'in Allah ya aiko da wata ƙaddarar da za ta hana auren farra da Saifullahi. Sakamakon hakan ne ma ya sakar mai da zazzaɓi mai zafin gaske, wanda tun bayan idar da sallar asubahi bacci mai nauyin gaske ya ɗauke shi. Suna zuwa gurin cikin yanayin ruɗewa, Janar ya fara magana yana faɗin, "Yar dadi lafiya muka ji muryarki kina kira da damuwa me ke faruwa?" Kasa cewa komai tayi tana faɗin kalla tare da nuna 'yar ƙaramar yarinyar nan da kuma matar da ke ƙasa kanta yana kan cinyar farra wacce ba za ta fi shekaru talatin da biyar ba. Janar kwata-kwata bai fahimci me fara take son nuna mai ba, don haka nima ya bi ta da tambayar, "Menene kuma kalla? Me zan kalla? Wace ce wannan?" Kasa magana Farha ta duk a ruɗe take ganin haka yasa Zainab ya ce ma matan da ke gurin su ɗauke ta su kai ta ɗaya daga cikin ɗakunan baƙin da ke jere da ɗakin Hamza wanda kullum safiyar Allah sai an shiga an gyara kowane ɓangare na ciki haka kowa aka yi shiga da ita. A inda suka kwantar da ita akan tankamiman gadon da ke ɗakin. Nan take Janar ya sa Khalil ya kwaso kayan aiki aka shiga yi mata gwaje-gwaje a inda ya shaida musu cewa akwai tsabar gajiya tattare da ita kuma a su sakamakon ta zo mane sakamakon wani abu da ta gani wanda ya matuƙar bata mamaki da kuma tsoro da jin haka sai janar ya kalli farida wace ce wacce har a wannan har a wannan lokacin a kiɗima take tana zaune ta kama wannan yarinyar ta kankame a inda take jin ta kamar wata wacce suka haɗa jini da ita a hankali janar ya zo ya zauna a kusa da kujerar da suke zaune yarinyar tana ta kuka sai ya samu ya samu cikin dabara ya bam ya ɓamɓare ‘yar daga jikin farra sannan ya ce ma fara ‘yar dadi daga ɗaga kai ta ta kalle shi sannan ta ce na'am. ya ce wannan matar wace ce ina kuma kika samo ta ina so ki natsu min bayani sai a lokacin ne natsuwa ta fara ziyartar zuciyarta da gangar jikinta ta ce dadi ina daki na jiyo hayaniya shine nazo bakin gate din in ga ko me ke faruwa to shine fa sai na ce ma mai gadi ya kyale ta kawai tana shigowa mana har ido da ita sai ta faɗi kasa kallon ta ya kuma cikin rashin fahimta ya ce to ke me kika lura game da ita ban lura da komai ba sai dai kawai na ga muna kama sosai da ita kuma bisa ga dukkan alamu ba 'yan 'yan Najeriya ba ne don wannan yarinyar ba Hausa take yi ba yaren Indiya take yi. Sai a lokacin ne Janar ya fahimci tabbas wannan matar akwai abin da ta gani game da Farra da har ya sa ta suma. Don haka sai ya bar inda Farra ɗin take ya je bakin gadon da matar nan take kwance ya kafa mata ido. Nan fa shi ma Janar ɗin ya ta yi eh, taga zai faɗi don tsananin kamannin da ya gani na farra akan fuskar wannan matar. Da sauri su baba ƙaramin suka tare shi tare da zaunar da shi akan kujera suna masa fifita. Shi kuwa yana ta sambatu yana faɗin farra ce bata mutu ba, dama farra tana nan Farra ki tashi dama baki mutu ba, tashi ki faɗa musu kina raye. Ga ‘yarki nan tana jarjiran ki ta girma. Farra tana jin sambatin da babanta ke yi ta taso da sauri ta zo ta riƙe shi tana faɗin dadi me kake nufi? Kana nufin wannan matar ita ce mahaifiyata? Gyaɗa kai yi alamar eh. Take hawayen farin ciki ya fara zuba a kan fuskar farra. tana faɗin alhamdulillah. Take ta yi kabbara sannan ta yi sujudin shukur. Sai da ta ɗago sannan ta je ta rungume dadin nata tana faɗin alhamdulillah. Ashe dai da rabon mahaifiyata za ta ga ranar aure na Ashe dai za mu gana alhamdulillah. Duk wannan abubuwan da ake yi Hajiya Maimunatu tana tsaye tana ta kumbure-kumbure tun bayan da ta ga mijinta ya ruɗe sosai da ya kalli fuskar wannan matar. Nan dai Khalil ya shaida musu wannan matar tana buƙatar hutawa, don haka ya yi mata allura tare da yi ma kowa umarnin barin ɗakin don ta samu ta huta. Haka aka yi kowa ya fita ya bar ɗakin aka barta ita kaɗai. Farra sosai take jin wannan yarinyar har cikin ranta, don gani kawai take yi ƙanwarta ce, don haka ɗaukar ta yi ta wuce ɗakinta da ita, ta yi mata wanka ta bata abinci ciki ta ƙoshi. Yarinyar kuwa ta ji daɗi sosai don haka ta ƙara sakin jiki da ita sosai. Nan fa ta fara jan yarinyar da hira sukan yi magana da yaren Indiyanci inda yaren na Farra ya ƙaƙare sai inda yaren na ya ƙaƙare sai ta ɗora da Turanci. Tambayar ta ta fara yi da ya sunanki? Yarinyar ta ce sunana Hasina, ta kuma tambayar ta da wace, ce kuke tare da ita wace ce? Ta ce mama na ce, ya sunanta ta ce sunanta Zoya. A nan kan fara ya ɗaure, take ta kama zancen zuci tana faɗin a'a, yaya haka? Dadi ya kira ta da sunana kuma ya ce mahaifiyata ce, kuma wannan yarinyar ta ce sunanta Zoya. Me ke faruwa ne haka? Ganin tambayar ta ba ta da amsa, shine yasa ta sake ta ɗauki yarinyar ta nufi ɗakin janar da ita, a inda ta same shi a kwance yana hutawa tare da shiga duniyar tunani. Ko da ta yi sallama bai ji ta yi sallama bai ji ba sai da ta yi kusan sau biyar, sannan ya tashi a kan firgici alamar dawowar mutum daga dogon tunani, sannan ya amsa sallamar ya ce shigo. Guri ta samu ta zauna sannan ta yi mai bayani da yarinyar nan ta yi mata. Daga nan janar ya yi ma ita yarinyar irin tambayar kuma ta amsa masa da sam amsar da tambayar da Farra ta mata. Shi ma kanshi ne ya kulle sai ya ce daga ina kuka zo. Yarinyar ta ce mun zo ne daga ƙasar Pakistan a garin Islamabad. Muna zaune near Red Zone. A yanzu kafin mu zo nan, amma kafin babana ya mutu muna zaune ne a garin Lahore a unguwar Gubat Tana gama faɗin haka sai janar ya miƙe ya ce ina zuwa. Ya shiga bedroom ɗinsa ya ɗauko takardar da Hamza ya zo mai da ita da hoton da ya zo da shi. Sai ya nuna ma yarinyar tana gani ta dariya ta ce da da. Tun kafin janar ya tambaye ta sai ta kalli janar ta ce dama kai ma ka san da da. Sai ya ce, eh abokina ne, shi ne babanki? Ta ce, a'a, ta faɗa tare da girgiza kai. Sai ta ce, babana ya mutu, ta faɗa tana hawaye. Suka lallashe ta ta yi shiru sannan janar ya ce, ya sunan babanki? Ta ce, sunansa Ahmad Khan. Har a lokacin daga farra har janar babu wanda ya daina mamaki. Can sai janar ya kalli takardar da ke ɗauke da ɗan takaitaccen rubutu kamar haka. Assalamu alaikum. Bayan gaisuwa mai tarin yawa da daɗewa bayan rabuwa, Abubakar Umar kamis ina mai farin cikin sanar da kai ni Hussaini Jalal Khan. Ina nan a raye bayan rabuwar mu da kai a yaƙi na ƙarshe a boda da ke tsakanin Indiya da Pakistan. Na san kana tunanin bayan rabuwarmu ko na mutu ne to ina nan kuma ina mai farin cikin sanar da kai cewa saƙon da mahaifiyar farra mai suna farra ta bar mata ta ce ka ba ta in ta kai shekara ashirin da biyar yana tare da ni da fatan za ka ziyarce ni kai da iyalinka kafin kafin lokacin domin mu ƙara ƙulla zumunci. Muna nan zaune a garin Islamabad red Zone. Wannan yaron kuma da ya kawo maka wannan saƙon ɗana ne Hamza. Don Allah ina so ka masa tirenin da jarumta da jajircewa irin taka ko zai yi sha'awar zama soja na gode. Yana gama dubawa sai ya miƙa wa Farha ya ce, in ki karanta wannan. A natse ta karanta sannan ta miƙa masa ya karɓa yana faɗin me kika fahimta game da yarinyar nan da kuma wannan takardar. Farha ta ce ban fahimci komai ba dadi. Da ya ji haka sai ya yi gyaran murya sannan ya ce, Ni na fahimci wannan matar da suke tare da yarinyar nan 'yan uwan Hamza ne. Suna da dangantaka da ke, amma ba mahaifiyarki ba ce kamar yadda na faɗa da farko. Don haka insha Allah ana gama bikin ki da Saifullah. Gaba ɗaya a halin gidan nan banda ma ma'aikata za tafi ma, za mu tafi Pakistan. A can za a yi birthday party ɗinki na shekara ashirin da biyar. Daɗi ne tare da baƙin ciki suka haɗe mafarra, sai ta rasa wanne zata ta bari ya yi rinjaye a zuciyarta, don haka sai ta fashe da kuka. Tashi Janar ya yi ya rungume ta yana faɗin yi shiru Farra kiyi yi haƙuri komai ya kusa zuwa ƙarshe kin ji, in sha Allah kin kusa sanin komai game da asalinki, na san kukan zumuɗi kike yi ki yi haƙuri. Rarrashinta ya dinga yi sai da ya tabbatar da hankalinta ya ɗan kwanta, sannan ya ƙyale ta ta kama Hasina da ke ce mata tana son ganin mamanta suka tafi can ɗakin da Zuwiya take su suna shiga kuwa aka yi sa'a ta farka. Salati ne ke fita daga bakinta a natsa tana yi tana buɗe ido tana maidawa tana rufewa. Kafin daga baya a hankali ta tashi ta zauna. Ta kalle su sannan ta ce Hasina, Farra, ku ne dama baki mutu ba? Tsananin mamaki ne kama Farra ta ce ya aka kika san Wani irin sani farra. Ni fa ƙanwarki ce. Zoya ko baki gane ni bane Ta faɗa tana ƙoƙarin miƙewa yanayin jikinta babu babu ƙwari. Ta yi taka-taka za faɗi sai farra ta yi sauri ta kama ta ta mai da ita gado. tace ce anti koma ki zauna kina buƙatar hutu. Zaro ido ta a mamaki tace ce ni ce anti kuma? Da Farra ta lura akwai yunwa a tattare da ita ne, ba bata gani su ba ta gani sosai ya sa take sumbatu. Sai ta ce wa Hasina ta zauna a tare da ita. Ita kuma ta je kicin ta haɗo mata abin da za ta iya ci ta kawo mata ta ci a ta ƙoshi. Sannan ta sa ta ta shiga banɗaki ta yi wanka ta fito sannan shirya cikin kaya riga da wando. Shiga ce irin tasu ta ƙasar Pakistan. Ta yi kyau sosai sai ta Yarinyar ta irin na matasan da ba za su wuce talatin da biyar ba ya ƙara bayyana. Farra ta jawo ta suka fita falon ƙasa ta nuna mata guri a ɗaya daga cikin lallausan kujerun da ke falon ta ce ta zauna. Sannan ta kira janar da sauran 'yan gidan kowa ya fito. Sai a lokacin ne janar ya lura ashe ɗazu tsabar wahala ce ya sa yi mata kallon tsohuwa. Da har da har ya yi tunanin ko maman Farra ce, amma kuma duk da haka suna matuƙar kama da Farra. Inda, inda a ce Indiya na aurar da yaransu da wuri da sai a ce ita ce ta haife ta, tunda kwata-kwata bai fi bai fi ta bata Farra ɗin shekara goma ba, da Najeriya ne tsaf za ta iya haihuwarta. Bayan zuwan Janar Falon sai ya kalle ta ya ce mata baiwar Allah wace ce ke Sai ta ce mai ni suna na Zuriya Jalal Khan. Sannan ta faɗi irin dukkanin abubuwan da Hasina ‘yarta ta faɗa tun daga sunan garin har ya zuwa unguwar da suke sannan daga ƙarshe ta ce ni kanwace a gurin Hussaini Jalal Khan. Tana faɗin haka Janar ya murmushi tare da gano dalilin sumewar Zoya. Tabbas tsabar kamar da ta gani a kan fuskar Farra ne. Mahaifiyarta ne ya ja mata. na mahaifiyarta ne ya ja mata shiga razana wato yayar ita zoya kenan magana da ta ci gaba da yi ne ya dawo da janar daga kan kujerar tunaninsa tana faɗin kuma na zo neman hamza ne domin yau kusan wata biyu kenan baya kiran gida kuma ko mun kira nan basa ba ta shiga shine babansa ya bani waɗannan ya ce in taho da su ta faɗa ta faɗa tare da miƙawa janar wani envelope ya karba ya buɗe hoto na Hamza da babansa sai kuma wata karamar takarda mai ɗauke da irin rubutun da ke jikin irin takardar da Hamza ya kawo wajen a farkon zuwansa gidan. Sai dai a ƙarshen wannan takardar akwai ƙarin neman alfarmar halartar janar da iyalansa da gaggawa saboda tsabar ƙaguwa da Hussein Jalal Khan ya yi da ya ga 'yar uwarsa Farra. Sai da Janar ya gama karanta sakon ne da ƙarfi kowa na ji sannan ne kowa da ke gurin ya lura ashe duk waɗannan badakalar da ake yi babu Hamza a gurin. Don haka ne ma Janar ɗin ya duba inda matar inda matan nan take ya ce taso mu je in kai ki ɗakin Hamza domin kuwa tabbas Hamza yana cikin gidan nan har sun miƙe za su tafi sai kuma ya juyo ya kalli su Khalil ya ce wai yau ma akwai wanda ya ga Hamza a gidan nan kuwa Wata irin faɗuwar gaba ce ta kama farra. Tana magana a ranta, me ya samu Hamza yanzu ga shi har ƙarfe sha biyu ta yi, amma bai fito ba ƙila ma ko karyawa bai yi ba. Cikin razana ta ce, Dadi Hamza ya fito ya karya kuwa. Mamaki ne ya kama janar ɗin ganin yadda farra ɗin ta ruɗe a inda shi kuma Saifullahi sai ya ji wani mashin baƙin kishi ya soki zuciyarsa. Ganin ba su da niyyar ba ta amsa ne kawai sai ta nufi ɗakinsa da gudu tana ta addu'ar Allah dai ya sa Hamza yana lafiya. Tana shiga ta gan shi kwance shi ba bacci ba shi ba suma ba shi dai gashi nan sai dai gaba ɗaya ya rame. Kallo ɗaya zaka yi mai kasan ba shi da lafiya. dan haka mantawa ta da cewa shi fa ba muharramin ba ne da gudu ta sa bakin gadon. Tana ta tattaɓa shi tare da faɗin Hamza ka tashi. Ta faɗa haka ya fi a ƙirga amma shiru ko motsi ba ya yi. ta ya ƙara tashi da ƙarfi ta shiga zirga-zirga. ta shiga girgiza shi amma ina babu wani abu na jikin shi da yake motsawa. Tana wannan yanayin ne har su janar da 'yan gidan suka shigo, amma san bata ma san sun shigo ba. Tana ta famar girgiza shi tana faɗin dan Allah Hamza ka tashi ni ce farata ka na zo gare ka kuma ni taka ce kai kaɗai kar ka mutu ka bar ni na maka alƙawarin na fasa auren Yasir. kai zan aura ka tashi yau ɗin nan zan samu dadi in faɗa masa ina son ka kuma kai kaɗai zan aura Hamza ka tashi in tabbatar maka cewa ina son ka cikin yanayin kuka mai ɗauke da tsananin tashin hankali take maganar duk waɗannan sambatun da take yi su dadi suna kallon ta ita ma zuya ta hangi fuskar Hamza ta ga ta koma yar ƙarama. sai dai kansa da gudu tana girgiza shi kamar yadda farra take yi tana nata maganar cikin harshen Udu. tana faɗin yaro na Hamza ga antinka ta zo ka tashi ka gani na zo maka da hasinar ka babanta ya mutu ya bar ma ya bar mu dan Allah ka tashi kai kaɗai ne za ta gani ta ji daɗi tunda yanzu babu Ahmad dan Allah ka tashi ga ta nan ta faɗa tare da jawo hannun Hasina ta sa cikin na Hamza. Yarinya kuwa ganin baya motsi ba sai ita ma ta fashe da kuka ba, nan ita ma ta dinga sambatu. Ganin ɗakin ya kaure da hayaniyar kukan su farra ne kuma ga shi farra ɗin sai da da maga take yi da jikin Hamza yasa sai ya kalli Nabila da Farida ya ce su je su jawo farra daga wurin Hamza haka haka kuwa aka yi. suna jan tana jan su tana kuka mai tsananin tashin hankali tare da rufewar ido gaba ɗaya ma ba ta ganin kowa da ke ɗakin sai masoyinta don haka ne ma san bata san da su janar a ɗakin ba masu sauraro za mu dakata a nan sai mun sake saduwa da ku a karo na gaba